kamar yadda yake a bayyane ana ganin sharar laiduna a ko'ina a cikin biranenmu wannan kuma yana da sakamako ga yanayi da lafiyar jikin ɗan adam al'amarin da yake buƙatar ɗaukan matakai don magance shi. Letenan Colonel Abubakar Labo na ma'aikatar tsabtace birane da inganta rayuwar muhalli yana mai cewa. Ledodi ana amfani da su wani lokaci ana kona su kuma suna fitar da hayaƙi da yake ɗimama yanayi yana da illa ga lafiya da ma muhalli. Ganin iskan da muke shakawa yana lalata ƙasa yana salwanta ta. Kamfanoni masu zaman kansu suna ba da taimako a cikin sarrafa sharar leda kamar kamfanin da ke kula da inganta shara wadda ake kira JVD Niger wanda ke horar da matasa a cikin sake sarrafa shara. yara. Muna karɓar buƙatun amfanin jama'a, kamar idan kuka ɗauki ledodi muna yin fabe da su da kuma magudanan ruwa. Idan muka sarrafa su muna saka su a kasuwa. Muna farfado da tattalin arziki da kuma amfani da kayan da muke sarrafawa. Abin alfaharin shine a cikin waɗansu kayan suna rage ɗimamar yanayi, kamar wani tsari da muke yi wanda muke saita tuduni. Amfani da sharar leduna shi ma wani buri ne na kamfanin Compost Niger, amma rashin wadatar albarkatu ya sa ta yi watsi da aikin, kamar yadda Malama Pauline Abdraman daraktar kamfanin take cewa. da plastic dure pour robobin masu karfi muna canza su mu nike su ni a nawa tunanin shine mu samu mashinuka masu ba mu karfin yin wannan aiki domin canza su yana ɗaukar lokaci sosai mu nike su mu narke su mu sa cikin mulu mu sa mu yi kayan makaranta da su kamar su regal da su kwamfa ni nawa tunanin kenan amma har yanzu ba mu fara da robobin ba ni dai ne mu on est juste arrêté au broyage Duk da wannan ƙoƙarin hukumomin da ke kula da tsafta suna batun rashin isassun ware sharar gida a tushen don inganta ci gaban wa'annan ɓangarorin.